Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25-31-41 da sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 12 ga watan goma na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a kan kame da sakin manyan alkalan Najeriya. za kuma ku ji cewa zaben ƙananan hukumomi da aka yi a jihar ogun ya babbaya da ƙura yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda kuke gani ya kamata jama'a su sa ido ko su ci gaba da sawa akan lamarin tsaro biyo bayan tashin bom ɗin da ya faru yau a garin maiduguri lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar Kada a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Wata fashewar da ta auku a Maiduguri babban birnin jihar Borno ta arewa maso gabashin Najeriya yau Laraba ta halaka mutane akalla takwas tare da ta wasu kuma sha biyar. hukumar kai daukin gaggawa ta ƙasa nema a takaice ta ce mutane shida sun halakka nan take a wurin sannan wani wato sannan wani guda ya mutu a asibiti sannan ana ma sha biyar ɗin jinya a asibiti nan take dai babu wanda ya dau alhakin kai harin fashewar ta auku ne a daidai lokacin da wata motar tasi ta doshi wata tashar mai gawarwakin waɗanda abin ya rutsa da su sun warwatsu ƙasa daura da motar yayin da jami'an kai ɗaukin gaggawa ke duba wurin yankin arewa maso gabashin najeriya ya kasance tunga ga ƙungiyar boko haram wadda ta shafe shekaru takwas tana tayar da kayar baya yadda ta yi sanadin mutuwar mutane sama da dubu ashirin Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai gana wannan rana Asabar ɗan da ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov da kuma manyan jami'an diflomasiyya na manyan ƙasashe don su tattauna rikicin Siriya a birnin Lausanne na ƙasar Switzerland. Kerry zai kuma tattauna batun Siriyar da wasu ƙawayen Amurka na yankin da kuma na ƙasa da ƙasa ranar Lahadi 16 ga watan nan na Oktoba a birnin London a cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Wannan matakin na diflomasiyya ya zo ne bayan da Amurka ta daina tattaunawa tsagaita wuta da Rasha kai tsaye a kan batun na Siriya a daidai lokacin da Rasha ke kai hare-hare kan birnin Aleppo na ƙasar Siriya. Tattaunawar da ake shirin yi kan Siriya ɗin za ta mai da hankali kan matakan da suka hada da tsagaita wuta mai ɗorewa da kuma dawo da samar da kayan agaji a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya sha alwashin gudanar da yakin neman zaɓensa ta yadda ya ga dama cikin sauran 'yan makonnin da suka rage. Yana mai ko oho da nesanta kansu da jagororin jam'iyyarsa ta Republican suka yi da shi bayan da aka yada wani faifan bidiyo na shekara ta dubi da biyar wanda ke nuna trump na kalaman batsa game da wasu mata trump hamshakin mai hada-hadar gine-gine mai kakkausar lafazi wanda wannan ne karansa na farko na neman mukamin siyasa ya gaya ma kafan labarai ta fox news jiya talata cewa shifa ya gaji da rashin goyon baya daga jagororin jam'iyyar republican da kakakin majalisar wakilai paul ryan da kuma ɗan takarar jam'iyyar a shekara ta 2008 kuma sanata mai wakiltar arizona john mccain tare kuma da wasu 'yan republican ɗin sun nesanta kansu daga trump cikin 'yan kwanakin nan ta yadda ma a fakaice ryan ke nuna cewa trump zai sha kayi a hannun 'yar takarar jam'iyyar democrat hillary clinton Majalisar Dokokin Burundi ta amince da wani ƙudurin doka da gagarumin rinjaye na ficewar ƙasar daga jerin ƙasashen da suka amince da halarcin kotun manyan laifuka ta duniya na baya-bayan nan a matakan ware kanta daga al'ummar duniya. bayan da majalisar wakilai ta kada kuri'a amincewa da safe yau dinnan laraba sai aka gabatar ma majalisar dattawa inda aka amince da gagarumin rinjaye wato dukkanin 'yan majalisar su 39 sun amince yanzu kudirin dokan na jiran shugaba fiyar ziza goma bayan kada kuri'a da kasar ta yi ta ficewa daga icc dole sai gwamnatin kasar ta rubuta takarda ga sakataren janar ɗin majalisar ɗinkin duniya don bayyana niyyata ta ficewa kuma ficewar za ta fara aiki ne bayan shekara ɗaya da karɓar wasiƙar zuwa yau dai ba mu karɓi wata takarda ba mai nuna niyyarsu a cewar mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya stefan dujarik ya kuma ce shakka babu muddin muka sami irin wannan takardar to zai zama abin takaici. Ficewar Burundi daga kasashen da suka amince da ICC ya zamo na farko a tarihin kotun ta ICC. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu dai 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin su game da kame da sakin wasu manyan alkalai a Najeriya. Ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. Researchers have uncovered huge raw cash of various mai magana a madadin hukumar tsaron farin kaya ta najeriya abdullahi garba ke bayanai kan tsabar kuɗi da suka samu a gidajen alkalai bakwai da suka kama waɗanda daga bisani suka ba da su. gwamnatin najeriya ta kare wannan dirar mikiya da nuna batun kariya ga kowane mai mukami bai shafi lamuran bincike ba musamman ma irin wannan na yaƙi da cin hanci da rashawa hakan dai martani ne ga matsayin babban alkali mahmud da ƙungiyar lauyoyi da ke ganin matakin da aka ɗauka kan alkalan abun takaici ne minista a gwamnatin najeriya solomon dalun ya ce gwamnatin ba za ta ɗaga kafa ga yaƙi da almundana ba ana nema shine a kwace demokradiyya daga hanaye masu mai da demokradiyya kasuwanci zuwa shugabanci na bautawa kasa don yi ma yan najeriya wani alkawari buhari in ya gama mulkinsa zai yi wuya a ce za ka neme zaɓe. wani ya tambaye ka kudi. Wannan batun dai ya bayyana gaban majalisar dattawa da ta nuna damuwa kan dirar mikiyar amma ta ture bukatar da sanata Joshua Lidani ya kawo ta neman a gayyato shugaban jami'an asirin Lawal Daura ya yi bayani. Sanata Ubali Shitu ya ce matakin bai saba wa ka'ida ba da son samu ne da an bar 'yan sanda sun dau matakin. Illa dai abu ɗaya ni da zan ce ni yanke ganin mai gyara DSS Director Security Service a fahimta ta ba aikinsa ne wannan aikin ba. Aiki ne na ɗan sanda. in akwai abin da za a yi sai su yi bincike su ba da na bincike amma ya zama to kamar security service na aikin yan sanda ba wannan bai daidai ba amma dai duk wanda laifi in an hukunta shi bai zama aibu ba in an samu hujja akan mutum a hukunta shi daidai ne nan take malamin islama shek yakubu musa hassan katsina ya ce ɗabi'ar da gwamna wuke wikin riba zai nuna da taimakon yan sanda wajen hana awon gaba da ɗaya daga alƙalin na nuna muhimmancin shiga lamarin da jami'an sirrin suka yi saboda haka ina jawo hankali tun daga kan babban alƙali musamman musamman jagoransu a siyasance Anthony General lallai su ɗauki mataki wanda ya kamata kamar yadda nake kira da ainihin inspector general of police ya ainihin binciko waɗanda suka je suka ba da ainihin kariya ga gamnan da yake son a hana alkalin da ake so a kama wanda an tabbatar da an ba da shaida cewa mai laifi ne ya amshi hanci da rashawa da sauransu gamna ka fito da 'yan sanda har da kwamishinan 'yan sanda kuna son ku hana a kama shi a hana kama mai laifi an kama alƙalai yi an ba da belin alkalai kuma za a koma gaban alkalan don tuhumar alkalai hakan ke nuna in alkalai da 'yan sanda suka karkace a ra'ayin masu sharhi dimokuraɗiyya za ta samu targaɗe nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya ina mafita linzami ya tsinke mini sama sama sama gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Zaben da aka yi ranar Asabar ɗin da ta gabata a jihar Ogun ya wuce amma ya bar baya da ƙura inda babbar jam'iyya dawa a jihar ta PDP ta yi kira da a soke ilahirin zaben saboda an yi abubuwan da ba su kamata ba a lokutan zaɓe. Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani. rabaran olu janwo sakataren jam'iyyar pdp na kudu maso yammacin najeriya ne ya yi kiran a soke zaben a madadin jam'iyyar pdp in clear term pdp is calling for the total cancellation of the election exercise for the following reason election materials were not supplied in some local government. rabaran olu janwo ya ce pdp na kiran a soke ilahirin zaben kananan hukumomin saboda waɗannan dalilan ba a kai kayan zaɓe a wasu kananan hukumomi ba a cikin lokaci misali karamar hukumar Ijabu water Waterside sannan zaune gari banza dauke da mugan makamai sun kwace kayayyakin zaɓe saboda haka ba a yi zaɓe a can ba Janwo ya ƙara da cewa wasu wurare kalilan da aka yi zaɓen an tafka magudi tare da yin baddabami a wasu mazaɓu sai dai shugaban gungun wasu jam'iyyu da sun ka shiga zaɓen Alhaji Mashud Adeshina ya ce bayan sun yi bincike da nazarin zaɓen ƙananan hukumomin su kam sun gamsu da yadda zaɓen ya gudana gudana. After the case and administration, We have resolved that the process leading to the LG and SCDA elections held in Ogun State on Saturday, October 8, 2016 was transparent and inclusive. Alhaji Mashur Adeshina ya ce zaɓen ƙananan hukumomin da aka yi a jihar ta Ogun ranar Asabar da ta gabata an yi shi a cikin gaskiya da adalci. Jam'iyyar APC ce ta lashe shugabannin ƙananan hukumomi guda ashirin da majalisun raya yankuna wato Local Council Development Areas guda 37 Kana jam'iyyar APC ce ce har wa yau ta lashe kansiloli 346 jam'iyyar pdp ta sami kansila ɗaya tilo ita ko jam'iyyar unity party of nigeria ta sami kansiloli biyu hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a nigeria a gaida hassan umar tambuwal Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda jama'a za su sa ko su ci gaba da sa ido akan lamuran tsaro biyo bayan tashin bom ɗin da ya faru yau a garin Maiduguri. Amma kafin mu buɗe layukanmu ga wannan saƙon. Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka garkuwa da 'yan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. rayuka suna ta salwanta a taimaka a je a sulhunta Karyan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga Bauchi. Suna su Sunusi Alaran Maduguri. To Malam Mamun me zaka ce game da batun tsaro a yankin arewa maso gabashin Najeriya? To gaskiya tsaro yadda muke gani yanzu gaskiya tsaro ya inganta ba kaman shekarun baya ba. Hmm. To wane kira za ka yi ma jama'a a kan a ci gaba da sa ido ganin abin da ya faru yau a Maiduguri bam ya tashi har wasu san hallaka. to ni Allah zan bada shine yawanci kamar yan wa musulmi da ainihin kirista su dinga sa idanu duk wata bakon mota da gani ko kuma wani mutumin da ba a da shi ba a baiwa ainihin yan sanda ko yan banga bayanai da su bincike shi ina ga wannan zai to malam mahmud kenan daga bauchi mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je kaduna salamu alaikum da wa muke magana daga kaduna Muna magana da Salisu Aliyu ne daga Bomo, karamar kuma sabon gari jihar Kaduna. To Malam Sanusi wace shawara za ka bada game da batun tsaro a yankin Maiduguri da su Adamawa da To, shawarar da ni zan bayar kamar yadda su rundunar tsaro suke bada suke sanar ma jama'a shine jama'a su kasance cikin shiri wadda ba su gane mashi ba su kai rahoton shi ga inda ya dace a kan lokaci don gudun faruwan irin waɗannan abubuwan da suke fasa. Malam Sanusa Aliyu kenan daga Kaduna mun gode da ra'ayinka. Mun samu wani kiran kuma daga Jigawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. a yar wata ni ne a wuli yusuf garin gabas karamar hukumar doron jihar jigawan najeriya to a awali me zaka ce game da abin da muke tattaunawa a kai yau a matsayina akan abin da ake tattauna a yau a maruhin da kuka bayar yau a ni na ra'ayin shine akan a tsaro da ike najeriya mm. bayan nan kuma kun yi magana akan ainihin yan shi'a da suka zo suka aiwatar da wannan abubuwa amma shawara ta gaba ɗaya har janar har mutane har kowa ma da kuma duk son zaman lafiya a najeriya ina son dan allah dan annabi kowa ya yi haƙuri mu zauna lafiya da musulmi da kirista zai fi mana daɗi an Malam Awali Yusuf kenan daga Jigawa mun gode da ra'ayinka yanzu kuma mun samu wani kiran daga Unguru. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Malam muna jan ka malami daga unguru. Eh maganar tsaro ne. Eh. Eh muna wa Allah godiya domin tsaro ya inganta. Mhm. Yawa to bayan nan kuma muna fata jama'a mu na Yobe da barno Allah a matsa a ci gaba da addu'a. tunda abu ya zo ƙarshe muna fatan al'umma annabi a ci gaba da addu'a Allah ya ƙarasa mana sauran muga mutanen nan addu'ar da nake yi kenan Allah kuma ya taimaki bari Allah ya ba shi To mun gode malami daga unguru jama'a ma sauraro har yanzu muna da lokaci sai a kira a bayyana mana ra'ayoyi mun samu wani kiran daga nasarawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Da injiniya ne Bala da Nasarawa. To injiniya me zaka ce game da batun tsaro ganin rahotanni sun ce an samu nasarori amma kuma kwatsam yau hega tashin bom a garin Maiduguri. Wace wani kira za ka yi ma al'ummar wannan yankin? Eh kamar yadda wani malami ya faɗa ce ana sake to ga al'umma su tashi tsaye da sa ido a kan injiniya ko za ka dan rage muryar rediyon ka don muna jin muryar na dawowa ka dan rage muryar rediyon yau wato muna jin ka so jama'a su dinga sa ido a kan waɗannan mutane mm. kamar yadda ake yi da masallatai tasha duka kasuwa a dinga sa ido don abun na tafiya na dawowa tsaro dai kan ana kokari alhamdulillah mun gode tsaro ana kokari to mun gode injiniya bala daga nasarawa yanzu kuma bari mu je gusau wa alaikum assalamu da wa muke magana kuna magana da muhammad sani daga gusau to malam muhammad me za eh muna jan ka sha'anin tsaro sai dai mu ce alasan barka ta nan wannan bangaren gaskiya buhari ya kokari ladi allah ya saka mai da alheri ko ba gaskiya mm. musamman mu nan jihar irin yadda barayin shanu suka dame mutane to gaskiya tunda sun ka shigo gwamnatin tarayya ta sa hannunta ga wani al'amarin gaskiya an ji sauki kwarai to malam muhammad wani kira za ka yi ma 'yan yankin borno kuma fa game da tsaro gana abin da ya faru yau bom ya tashi a garin maiduguri abin da ya faru yau bom ya tashi a garin maiduguri Malam Muhammad daga Gusau ko kana jan mutu ga dukkan alamu layin malami daga Gusau ya goce amma mun samu wani kiran daga Fatasko. Hello? Hello, muna jan kamala amma ka dan rage muryar rediyon ka da Allah. To. Ah, salamu alaikum. Wa alaikum salam. da wa muke magana. Ah, ne ne boba sarkin Fulani daga Fataskun. To Malam Buba wani ah. kira? Eh daga Fataskun ba. Hmm. Ina ina kira gwamnati. Da Allah a samu haɗin kai da ta Malam Buba ko kana jin mu? Domin talakokin ba sa samun haɗin kai da manya-manyan jami'an tsaro ne. Su wane ne ba su samun haɗin kai? Suna samun haɗin kai. in dai har suna samun haɗin kai da su to akwai waɗanda za su ba su rahoto su wane ne suke neman haɗin kai ko ya kamata su ba da haɗin kan malam eh, buba eh don muna neman haɗin kai da hukumomi din da masu tsaro din to malam buba kenan da ra'ayinsa daga fataskum yanzu kuma bari mu je taraba salamu alaikum wa alaikum salamu da wa muke magana sunana yakubu akata daga jihar taraba ukari karamar hukumar ukari to malam yakubu muna jan ka ne ra'ayinka game da abin da muke tattaunawa a kai yau ra'ayina shine gaskiya um, talakawa su masu taimaka ma gwamnati kuma hmm. an yi sanyi saboda kokari da general ya yi gaskiya domin kaga mutane sun yi sakaci har wannan ya tashi shigo waɗansu suna kallon shi suna zaton kaman ba mai ne irin wannan abu bane har ya tsama cikin mutane saboda haka talaka sun gani kar a jira sai hukuma komi a ɗauki mataki kafin hukuma su zo su shiga wannan shine ra'ayina Allah ya taimaki baba Buhari daga kan tsaro da yake yi din Amen Malam Yakubu kenan daga Taraba mun gode yanzu kuma bari mu je Gombe Hello da wa muke magana daga Gombe daga bello alhassan ne daga to malam bello me za ka ce game da batun tsaro a yankin arewa maso gabashin najeriya malam bello daga gombe ko kana jan mu to ga dukkan alamun layin malam bello ya goce yanzu kuma bari mu je jiha filato salamu alaikum da wa muke magana daga filato to shi ma malami daga plateau layin shi ya goce jama'a masu sauraron mu har yanzu muna da lokaci sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun samu wani kiran daga nasarawa Assalamu alaikum da wa muke magana daga Nasarawa. Kuna magana da mawanti Sani daga Nasarawa, ƙarfin hukumar Duma. To me zaka ce game da batun tsaro a yankin Arewa maso gabashin Najeriya? A gaskiya general buhari ya yi kokari sosai sa'an nan kuma har yanzu muna so talakawa su kara taimaka masa game da harkar tsaro yadda abubuwan da ke faruwa a jihar borno gaskiya babin da talakawa za su sa ido ne kawai su zuba ido su kalli gwamnati ba ya kamata a taimaka ma jami'an tsaro idan aka ga mutumin da ba gane wansa ba ya kamata a yi maza a sanar da shi a bincika na gode allah ya taimake janar buhari To kuma mun gode kuma a nan muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar akan wani batun na daban. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren harkokin gona na Amurka Tom Vilsack da shugaban kamfanin coca-cola na arewacin amurka sandy douglas kwanan nan suka bayyana cewa haɗin gwiwar da ke tsakaninsu game da inganta tare da kare tafkuna da ke gandun daji ana amurka ya samu gagaruman nasara na kare akalla litan ruwa biliyan guda wannan yasa suke fatan ganin an ƙara azama wajen wannan aiki domin a samu ninkin ba ninkin haka a shekarar 2018 gandun daji da aka samu wannan nasarorin goma sha uku dukkansu suna nan cikin amurka ne waɗanda wurare ne na samar da wadataccen ruwan sha ga amurkawa da yawansu ya kai miliyan 60 haka kuma waɗannan wurare za su agaza kwarai da gaske wajen ganin duk wata rayuwa da za ta rayu a kusa da sunan gaba su ma sun amfana da ruwa mai kyau vilsa ya ce wannan nasarar da aka samu ya nuna a fili cewa haɗin gwiwa tsakanin kamfanin na coca-cola da hukumar usda da gwamnati wani babban misali ne na yinsa zai amfani ɗimbin al'umma kana ya samar da sabon tsari tare da taimakon al'umma fiye da gwamnati ko kamfani mai zaman kansa ya ce ya ware wuri guda domin aiwatar da ayyukan ci gaban jama'a shi kadai. vilsack ya ci gaba da cewa faɗin filin gandun dajin amurka mai girman eka miliyan 193 shine ke samarwa amurkawa miliyan 60 wadataccen ruwan sha kana yake taimakawa mutane akalla 200,000 domin samun abin yi wasu na dindindin wasu kuma na wucin gadi wanda hakan yake samar da karin kuɗin shiga da ya kai har dala biliyan goma sha uku ga al'ummomi daban-daban a kowace shekara. Wannan haɗin gwiwar dai ya haɗa da rawar da ƙungiyoyin al'umma ke takawa ne ta amfani da ƙwarewarsu a kan abin da ya shafi matsalar da aka iya fuskanta lokacin gudanar da babban taro a kan kasafin kuɗi da ke nasaba da ƙalubalen da ke tattare da samar da ruwan sha ga al'umma. domin ko mutane masu yawan gaske a cikin al'umma ciki ko hadda masu aikin sa kai da matasa suna aiki tare domin ilmantar da jama'a game da samar da ruwan sha misalin irin wannan aikin haɗin kai ko shine na gandun dajin da ke arewacin new mexico inda aka yi aikin haɗin gwiwa domin ganin an dawo da martaban wannan gandun daji da ke cike da albarkatu da ake bukata cikin wani gandun daji wanda hakan ya sa ya bunƙasa albarkatun wannan gandu an samu nasarar hakan ne ko ta rage yawan haƙar ma'adanai a wannan wuri domin waɗannan mutane da suka yi aiki a wannan gandun sun tabbatar cewa an dawo da martaban wannan gandun hawa kuma ya haifar da inganta tare da samun ƙarin adadin ruwan da ake samu wanda haka kuma ya taimaka wajen karin samun ruwan sha a birnin santa fe da ke new mexico sake inganta wannan wuri dai ana sa ran ya ƙara samar da adadin ruwan sha da ya kai lita miliyan 49 ɗaya daga cikin muhimman dalilan da ya sa aka samar da dokar buɗe gandun daji na ƙasa a shekarar 1997 shine domin a tabbatar da tsarin samar da ruwa mai amfani ga al'umma mai ɗorewa kamar yadda babban jami'i mai kula da gandun daji chief tom tidwell yake cewa chief tidwell ya ci gaba da cewa daga nan har shekaru 100 masu zuwa shirin tare da shugabancin filaye da gandun daji zai taimaka kwarai da gaske wajen samar da wadataccen ruwan sha a duk faɗin amurka sharhin murya amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc agogonmu a nan yana cewa karfe biyar saura minti uku yanzu kuma ga labarai a takaice To a takaicen wata fashewar da ta auku a Maiduguri babban birnin jihar Borno ta arewa maso gabashin Najeriya yau Laraba ta halaka mutane akalla takwas tare da rawan ta wasu kuma sha biyar. Hukumar kai daukin gaggawa ta ƙasa nema a takaice ta ce mutane shida sun halaka nan take a wurin sannan wani guda kuma ya mutu a asibiti sannan ana ma mutane sha biyar din jinya a asibiti. sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai gana wannan ranar asabar din da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov da kuma manyan jami'an diplomasiyya na manyan kasashe don su tattauna rikicin siriya a lausanne na kasar switzerland dan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ya sha alwashin gudanar da yakin neman sa ta yadda ya ga dama cikin sauran 'yan makonnin da suka rage yana mai ko oho da nesan ta kansu da jagororin jam'iyyarsa ta republican suka yi da shi bayan da aka yada wani faifan bidiyo na shekara ta biyar wanda ke nuna trump na kalaman batsa game da wasu mata da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goben allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin a madadin ibrahim ka'almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mr aidan otoku maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya